Masarautar Silaja da ke cikin jihar Niger Najeriya ta ce har yanzu ba ta samu diyar filayenta da aka karbi aka gina Abuja fadar gwamnatin Najeriya ba. Wannan al'amari na rashin biyan diyar tare da rashin cika alƙawallan samar da ababen more rayuwa ga al'ummomin masarautar ya jefa yankin cikin wani yanayi mara daɗi ga mazauna masarautar. mai martaba sarkin sulaja malam awal ibrahim ya ce sun share dogon lokaci suna haƙuri a saboda haka a yanzu lokaci ya yi da ya kamata gwamnatin najeriya ta dube su mun yi haƙuri haƙuri baya ɓaci za mu ci gaba da haƙuri allah kawai ce mu kuke buƙatar a biya mutane haƙƙinsu arzikin da muke cikin ƙasa a biya mu an yi mana alƙawura da yawa kamar yadda aka faɗa sulaja yanzu bai kamata zama tunan take ba a yanzu komai namu abuja su rigingimin su mu mu saboda haka muna fata gwamnati allah ya bata basira ɗauko wannan magana da sauri kuma gwamnatin tarayya su taimaka mana muna haƙuri don a zauna lafiya ƙasar nan Shi ma dai ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar yankin na Sulaja Honorable Abubakar Lado ya ce kuɗi kimanin naira miliyan dubu talatin suke bukata a matsayin diya shi ya sa ma ya taɓa bijiro da maganar a zauren majalisar. yanzu adadin kuɗi dai wanda ake magana kusan naira biliyan talatin wanda za a biya compensation Allah ya da wanda muke nema a hannun gwamnatin tarayya. Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. 'Yan Niger Delta suna ce resource control. Mai aka ɗiba ƙasan su ba a taba ba, ƙasan tana nan. Nan kuma da abin da ke cikin ƙasan da kasan da an kwace. to duk hilin da aka saida a abuja mu ma ya kamata a dinga bamu kuɗi cikin kuɗaɗen hilin da aka saida shine resource control namu muna son 10% din duk abin da aka saida hili a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta sanya wani kwamiti da General Idris Garba mai ritaya zai shugabanta da kuma zai dubi haƙoƙin da ya kamata a bayar kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ke cewa. a gaskiya akwai alkawura da aka yi da ba a cika ba da yawa wanda ya shafi yawancin gwarawa na ƙasar niger amma allah cikin kwanshi yanzu ya sa mun farga za mu tsaya mu tabbatar kowa ya samu hakkin shi saboda haka kwamitin nan da na kafa yau za su duba ripotin da shi consultant ya kawo mana da duk abubuwan da ya kamata ya zama na an ba mutane da mu tabbata an ba su banda kuɗi akwai alkawari da aka yi kamar na makarantu da hanyoyi da sauransu da aka yi da duba a yi ba so muna son mu tabbatar yanzu mun matsa mu gwamnati tarayya an yi su Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya